rabaha amma da yake suna bani na harkar zamantakewa ta ma'aurata ta ga sai mu ce raba kwana da ba su za cikin wannan babi da yi abin da suka fanta su kai da shan kamar kai kamar yadda misali ka kana yin ayyuka ba tare da ka samu umuri daga annabi ba ba ta san an ce ai ko ka kai ba kai ne ya kishi kai kai ko ba haka ba kuma shi ne addini addini ya zan kana yi a kan matsayin addini kake kuma abu na wanda ya fito daga baki ko daga ayyukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa raba kwana ne wajibi na in ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da kowa wanda

inda wata ya kaso yana iya nisan wanda wanda ya ana kula a nan na hukuncin rashin adalci irin wannan raba kwana sannan da wasu abubuwa da mutane ka ɗauka kyama ko ƙetare shari'a ko saba ba hukunci in kai yi su kana ɗakin wata alhali ka je ka gaida wata ko ka shiga ɗakin ta ko ku gaisa da ita ko suna ganin cewa wata shari'a na ƙetare wancan haƙƙin waccan na da musulunci ba haka yake musulunci komi ya aza ya aza komi daidai hankali daidai gwargwado mu karanta hadisi na farko mu hadisi na farko ne ko ne ke ana magana da shi da da cikin kare musani ne hadisi ko hadisi musani kuma a kan duru magana malama hadisi hadisi ne wanda ba shi ko ba haka ba eh shi ta wannan hadisi ba da shi yana da rauni a kan kunya da mulki ne banda da mulki ne bai biya ba ko haka ba hadisi sahihi na a wannan saboda sanadi ne sannan kuma kana tana da illa tana da mu shi yasa kamar ibn tabiya kai ta cikin dawa da karka samu magana wanda har da illa ba ce ka samu sanadin da ba ko ba haka ba mun wannan a a a a shagubena kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasu abubuwa ba su dace ba ko ko yana yana da kusuri su a nan sallah sallah kuma kare ni kina fahimta suka kama ni ga abin da ni kake mallaka ni ban mallakai ba har suna kokarin su wa manzo sallallahu sallah sallah ku zuri ce wannan yana magana ne yana magana ne ga al'amarin dukiya. saboda ita zuciya ba ka iya mallaka ko ba haka ba so ga zuciya yana yi wa misali mutum biyu na ko kana da mata biyu kana fi so ka sun ɗaya bisa ɗaya ko ba haka ba suka ce shi manzo sallallahu sallar ka kai ishara to na kulli halin in shi na nan ba illa ta ba ba kure na ba ba laifi na ba ina fahimta son wani bai wani ba laifi na ba shi ma da kai ya fi haka aka tambaye saurakakken soyayya Aisha suka ce a ah, cikin maza mukan shi rubanta ko ba haka ba ba laifi sunna ba wannan balle ya kirga cikin laifi ina mallaka ba mallaka kila fahimta amma dai hadisin ba wani dogon illa ga ruwan sosai sosai shi illa ta kawai ko islam sunna ne da hadisin ya ce Allah ya tsara mai ruwan sosai shi ma da ya shaka ba kuma su da cikin sani bayan ya tafi shi ne da kuma Allah mai ruwan sosai da shi a da

kenan karayin hamba bikin zaidin da duk sauran malaman da sun kakar suka karko daga ayyuhu an gane ba in ban da hamadun da kalama dukkan su murtali suka kawo shi to a shi hamadun da kalama ma a kauni ne ke katan to khalafa ke kata ko ba haka ba misali yan makarantar malami gudana duk su zo wajen biyar ko shida ko goma su ba da labarin kan abu guda ɗaya daga cikin su ya zo ya kan kara wani abu ko ba haka ba kuma ƙarin da yohanin ba ziyara su. ko ba haka ba za ta ishara ce gankan kan kari ne ko akwai lokaci tun da khalafa tikata na hamad bin salama Kuwa huwa wa sanar alhaditha wa rafa'ahu ila rasul sallallahu alaihi wasallam bainama hamad bin zaid wa ghayru wahid rawahu arash rawahu an abi qilaba mursala ila fahimta kan haka kada isali wasalin da hamad bin salama yayin da baka shawa hadisi kenan mursali na hakikatan daga abu kilaba mun ka ce hadisi mursali daga abu kilaba bai faɗi wanda ya karɓo gare ba Abdullahi bin Yazid bai ce Aisha ba ba wanda ya karɓo gare ba kaga akwai alama cewa akwai jahala ina fata mun gane wannan kan haka hadisi na hadisi ta hanyar sanad shi ya ce rawu al-arba'a wa tawhid ibana ka ba inna kabal hakim sun dinga ta ta hanyar tilin sanadin asabi da hamadu bin salama na ce wa ta tirmidhi Allah tirmidhi ya rin da shi ta da ga islamu sai sai kare da fitacce ga amma ni kalma kasiru min ruwat sun ta ba mai saboda sun yi insani da shi ne ya da ya kawo da shi akan haka hadisi ne mun sai hadisi mun kan kuma sai mutan shi ta haka wai yawaita an ba tuwan da hadisi in zan bada wasu hujjoji ko wasu abubuwa mutane sallah sallah yana raba kwanaki a da shi wannan ya tabbata sai a da cewa yana cewa Allah ka da abin da mun mallaka kakka da abin da ban mallaka ba sai mu yi dan kadaita cewa Allah ka mu abu na gaba amma adalci tsakanin mata musamman kana da mata fiye da ɗaya mata biyu ko ko adalci tsakanin su to wajibi da hadisi وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل manzo sallallahu alaihi wasallam yace man kanat lahu imra'atan duk wanda adda ni'imar ya samu mata yana aure da mace biyu famala ila ihdahuma saboda rauni saboda du'ufu saboda rashin adalci ya karkata zuwa ga ɗaya ta hanyar fifita ta da cimata ko da sutura ko da biyan bukata ya karkata gare ta جاء يوم القيامة ليس بعد القيامة تشد المال والكلام فانتكلت شيء yadda ibn qayyim ya ce wannan yana daidai da karin magana da aka cewa al jaza'u min jinsil kamar yadda ya ba da haƙƙin rabi ya hana ma rabi shi ma sai guda lahiya na guda mara waccan da bai ba ta nata hakke yana nan ya ba ta nata hakke sahihun waccan da bai ba ta nata hakke wa shi ne ko kuma ya ta sosai sosai ai ba a shiga aljanna da kunya ana shiga da shayin nan ana shiga da shayin nan kaga akwai matsala ke nan da shiga aljanna Allah ta mu gani Allahu akbar wal arba'a wa salatuhu sahih wannan hadisi bai da mashkila insha Allah abu na gaba yanzu kana da matanka da muka gabatar tare zama na bin zama da an karfe shi hadisin da muka ci amma duk da dauki zahirin wanda hadisi sai ka ce sai ka hukunci mai guda a man ja'ala babai ko fi babin wahidin faqad qada qiyasan fasidan haka ce ko da masu usuli ma'ana ko wani hukunci ya tsaya wa dare abin muka cewa ga wani hukunci da zai dan saba wancan ba sun adalci bane shine ni kana aure da mace sawa'un mace ɗaya ne ko mace biyu ko mace uku kana aure da su lafiya lau sai kai wa amarya ta karo wata akwai ka'ida sunna tabbatatta ta sallar sallallahu ya yanka wani haƙƙi ya ba ita amarya wani haƙƙi idan amaryan nan budurwa ce to zai za ka kwana bakwai ɗaki kwana bakai da ran da an ka kawo ta har kana kirga haka kwan bakai ce da juna don kuma ba zaura ce sai kwana kwana uku wannan kaga bai takka ɗauko ina ila ku ko ba haka ce a nafi ya baka kuma damar wannan kuma in baka ta wannan nafi ba sai ka wanke hukunci Allah ji kan Abu Hanifa da Abu da Ibn Hazm al-Zahiri ba su hararo wannan hadisi ba su kawo wannan hadisi dukkan su bi sun ba da fatawar cewa babu tasiri babu takaici a mazhabin su saboda ba su tuwan gaba na kuce inda sun ganin da kasan dole su kunci da shi suka ce idan mutum ya sauro wata mata kan wata yana da wata ya koma ɗakin waccan ya tare kwana uku zan tana barora ko kwana bakwai ya zalunci wata ya zalunci ka kaga inda sun ga wanda da ba cewa haka ko ba haka ba daga cikin sababin koko dalilin da mallami mai tsoron Allah ya saba mana hukunci amma wannan hukunci in ba haɗa ga imamai guda biyu ba Abu Hanifa da hadisin bai kai ma ba a Ibn Hazm az-Zahiri da hadisin ya kai mai bai da shi ba saboda shi ya gani ta inda ya biyo mai ko ba haka ba suka kore cewa babu tasdiki babu tasdiki ina fata mun san tasbihi kwana bakwai tasbihi kwana uku babu shi amma in ba mu dalla ba ittafaqa alayhi al jumhur gaba daya Ko ku ita faɗa a yanzu a yin ma. Hallastar Jami'in wa Tafiha Al-sajji. Ila mu isa. Mugune ya ce, Ibrahim Ƙudama Asbi mugune. kwana uku da ba da kwana bakwai da budurwa. Haƙƙin kana da Allah ya bata. A harshen manzon Allah sallasallam. Kin ka hana mata kika zaɓe ce ta? Wallahu kuma ba haka ba. Shin nan قال من السنة إذا تزوج رجل الذكر على السيد أقام عندها سبعا ثم فهم وإذا تزوج الطيبة أقام عندها ثلاثا ثم فهم cewa min sunnati kaza ko ba haka ba min sunnati kaza umirna bi kaza ala ahadi kaza in bai zo sarahatan ba qala an-nabiyyu ko ba fa'ala an-nabiyyu wanda malama cikin suka kare kunu ittifaqan idan sahabi ya ce min sunnati kaza to hadisin na marfu na ila rasul sallallahu alaihi wasallam haka ba amma ibn habi ya dan ja game da wannan ta haka kila shesa bai rika hadisin game da haka ba ala kullu hal har kace muna daga cikin tabbatarsa a harshen ma'aiki sallah sallah idan ta zawaja rajulu al-dhikra idan mutum ya au namiji ya auro budurwa ana sayi alhali yana da wadda suke tare ta ba sayi boy ko yana da tsohon mata sai haka da tsarawa akan tsohon mata sai to a kama inda ha saba sai ya zanna wajen budurwan nan kwana bakwai cur ko ba haka ba da tsere mata cewa karantar da suka addini abubuwa da yawa ne wanda an san da su to sai an ka cika kwana bakwai din nan sun marka sama sai ya tattaro su ya zo a zauna a raba yanzu kwana nawa nawa za a ci gaba da yi kwana ta tsayi yau wa laila ko yau gaini wa laila ko ila yau da an kasu kila an gane to in budurwa ta wani za ta zawwada tsayiba idan aure kuma wacce dama ta taba aure a kama inda hata lata ita kuma nakku annata wannan haka yake sun makasar kira mai abu kilaba ya ce malam ya san tsaya nan ya ce abu kilaba ya ce laushi itu la qultu inna anasan la rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo shi nan ba amma kuna gani ga haitan cikin ta'aliki da wasu hakikin sa ne can da yace ta biyu yace sai rawul bukhari wa muslim min tariq abi kilaba an anas wa zada al-bukhari kana abu kilaba abu yace laushi da na dama لو كنت دعمت ان انا فرحت انا بيعمل انا شاور جميل السنه والحمد لله ولا تبقى ولا نبقى عبد الغفار

wannan to da wani wata kadiya na ta faru sai yawa wani abu na faruwa sai wani samun hukunci ya samu ba ba haka ba kila ka samu wata shi ke nan ka samu ka ke kwana wasu kila ka ke kira su kusa da wasu da ke ba su kila ka zama kuma wani kayan lauta kila ka suna kusurwa ba kai ka fara wani can wani ne a wani suna kusurwa a kai sun ba ka kwana ba ka yi mata ba haka ba ta su kira ka kawo ta zama ta zama bakwai akwai kasu kayan kuma wanda ya da ana mata radiyallahu anhu shekara ta biyar bayan jira an sallar sallar ya aure ta saboda kalita ya aure ta ta aure ta koma ɗakin kare kwana uku da kwana uku suka yi zai yi kuma ta rike mai gida ko ta rike mai kwana ce bakwai ko haka ba da ala kada hukunci da ala ko irin harkar ko da Allah wani abu da Allah da Allah da Allah da yawa sannan da shi ba ce dan sallah sai koma ya san rashin sai ka ji nan dole wani sabon karatu da aiko yawa sabon karatu ya faɗi a kan وعن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثه وقال انها انه ليس بك على اهلك هوان ان صبعت لك وان صبعت لك صبعت لنسائك kai da shi tawar da umma ba lokacin ya aure ta kamari da hasana ya wa qala nan ma ya amma da ya yi sai ta sai koma ga hadisin ruwaya muslimin ko bi ruwaya kana bai kawo ba lai ta mu da ya da ita da hadisin ya yi daɗi amma ka koma cikin musulmi sai ka ga hadisan ka je rubutu da karancewa za ka ga wannan ruwaya muharrar ibn abdul hadi ya kawo da kakka shi wani ruwayatin falamma arada suja haka ke tauri ko ba haka ba kai kai ku shi kenan sai ka rike ka tashi ta maka bakwai a kila ka ji haka na an wata ya da mutum da ka ta innahu laysa zikra ala ahlihi hawa al ahl ala ahlihi kenan miji haka da kuma salati an ce mata ko aminin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su tafiyar da zan yi idan zan bari kin ba din kina so zartatta ko walakantatta ko ba kowa ba da miji ba haka bane ba yani na yasa zai kwana uku da ko ba haka ba innahu laysa biki ala aslika hawani babu wala kunshi gare ki ga miji baki rage mijin ba baki ba kyawun haɗin a ka in kina so ka fa'atu da ke sai sun waye miki saura bakwai cika miki bakwai ko ba uku ya tsora hudu sai miki to in ni miki hudu ne sun ka cika bakwai ko to in sabbatu da ki in ko ni cika miki bakwai to sabbatu ne ka ji ke sauran mata na kowace sai na kwan bakwai wajen ka ta da hakki saboda haka haka hukuncin yake idan mutum ya kada hakki ne ko ya wuce iyaka wajen wajen hakkin da aka ɗiban mai shi kenan ya fi a hana mai duka ko ba haka ba yawa akan kila ko horo ko ta'azimi ko kuma da wata hikima daga cikin hikimomin ubangiji ba da in har min labarin ke zai kai da bada misali sai kamar ka aji kaya a zuwa rago sai ka ce kowa da uku sai wani yaro ya zo ya jimka hannu ko goma ya faɗa hannu ka ce an hana ba ko ya ci ka ya wuce sai ka faɗe shi ka ce ko ba saboda ya wuce ehin saboda kama hannun alzalu to kai da zalunci na da kowa ko ba haka ba eh yanzu an ka ai su ko ko dan hada shi ne ke ce ba ai akwai ka babu ne amma dai ka za da shi kuma za mu ka mutu ai ko ba haka ba ke na ke idan ba ka san hukuncin ba ba kai ka azu cewa bakwai a wa kowa sai da kai bakwai ke ka tona ko ko sai da kai bakwai ilimi ya zo ma ko mallan ya faɗa ba ce ma ai wani ai uku aka yi ba ko zama ta ba an ta kawara wanda amma ta wani da ya rasu ka ce to lashi to ai an kai mata bakwai ai uku aka yi mata kun ka haska cika bakwai ne hukunci za a ɗauke ta irin wannan hukuncin ko ko yaya ita ta jawo makanta a yi mata shi ko ko dai kai kai ko a kan rashin sani ko a kan jahilci ko a kan kuskure ko to ya hukunci irin wannan rashin sani ko ko irin wannan ya hukunci sai a ce ita ma sabbatu li tusabbihu li jami'i nisa'iha ko ko ta ta ta ta ta banza رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه kwanan aure kwana cikin ɗakin mace hakkin mace na mu sake maimaitawa hakkin mace na saboda haka in ce ta ba wata daga cikin abokan zamanta kila fahimta ya ba su in ka yarda kila fahimta in ka karɓa saboda wannan hadisi kila fahimta na sa wata ka'ida in ka karɓa ko eh shi ke na ya ba su amma hakkin kana dun baka isa dun kai an miji baka ce yau na an shi kwanan ki na bawanci ko ba haka ba ba a haka ka zalunce ta amma ita ce ta kada ta hakki to shi ke ila fahimta hadisi in ta tabbata ce mun san sauda radiyallahu anha mun ta da ya ya aure da Alhaji ta dan Ba ma'ana ta dan yi shekaru suka ne ba ta girman alaihi wasallam ba amma ne ta dan yi shekaru wata rana ko ko ana yau da gobe ko ko sai ta fahimci saboda tuwanta ko ko irin yanayin jikinta tana da kiba sosai kwarai da gaske sai masu kiban nan kiba ta halitta sannan kuma ga ta dan kwan biyu ko ba haka ba amma irin Aisha yarinya ga ta kamar dai abin kowa na shawa ko ba haka ba to haka ta kafa shi mun sada in ta auna kanta ita sauda da sauran mata bisa ga mata annabi sai ta ga duba ta kai shi ba ko ba haka ba kuma za ta tauye annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske musamman a lokacin kwananta ko ba haka ba kuma yan abubuwan da aka yi mai na ban shawa na ban dariya na dimu ta dan kwanakin da ba ta iya shi biya mai shawa bukata ce saboda tsawon shekarunta kila ba za ta iya gamsar da shi ɗari bisa ɗari ba ko ba haka ba sai ta hafa fushewa sai ya tsaye a hasashen cewa in ta iya sai ta iya kila zai ce bari ya huta haka ba ba haka ba ni an mara haka nan ya sake ta ba ba haka ba don kare cutar da ita sai ta ahamu haka nan saboda haka sai ta yi ibara ta mata da ibara ta masu hankali ta ce ya rasulullah dan Allah abin da ka roƙonka ni dai ina so ka banne matsayin matar ka har abada ka ka sake ni amma kwana na da duk abubuwa nawa na sauke ma na yaje ma ina wa kaina komai kwana na ma na ba Aisha ibara ta ta yi kagan ta ce ta ba shi din shi kenan ya zai da zai da ya dan aji wani nauyi ko ba haka ba wanda na haske ka ko amma kuma ta kara ja hankali ya ji sanyi sai ta ciya ba Aisha mun ta san yi a habbul haq a habbu khalqillahi ilayhi ko ba haka ba ya yi farko shi yasa sai ta ta ba Aisha in ka taro waya manzo sallallahu alaihi wasallam ce qabil ga wata ruwa sai ce kafa bai da ha rasulullahi sallallahu alaihi sai Allah ya karba ko ba haka ba daga nan kuma sai zan rabon kwana ya zan da an ka taho yanzu inda Aisha sai mata kwana biyu shikenan sannan ya wuce ita sauraye da wadakin ta sai dai irin zamantakewa ta al'ada wannan haka yake kuma har yanzu gaba mansukun na ba ka tsohon matar ka gwargwadon wanda shawar maza za sake ce ta ba ka bukatar maza amma dai kuma alhamdulillah tana da yaya da yawa kaga bai kamata ce ka sake ta ba ko ba haka ba sai kuma da kowa ki da ita hidima da kai tun kana ɗalibinka ko ba haka ba yanzu har ka zan babban ma'aikaci babban mai kuɗi ko ba haka ba kaga a ce dare guda kuma ka ce ta hibar wuri kaga ai akwai wani nau'i na na na rashin tausayi kan haka sai ka fito ta koma gehe guda kuma cikin gidan komi da komi kana iya mata illa dai kila zuwa ɗakin ta ka dawo ne wannan kuma kana ya karɓa shi da fahimci wannan gashi nan wa na aisha radiyallahu anha ana saudata binta zama'ata sauda binta zama'a kusa tana kusan na farko farko bayan rasul khadija ita ta biyo a khadija radiyallahu anha to lokacin da nafisa wata mace daga cikin mutanen makka abuciya khadija da hadisi ta rasu sai ta fita ce ma ya rasu da lai kamar ta kazanna haka ba don hadisi ta rasu ba kai auren kowa ba take to a nafisa wa zan aure ta ce ai kana da bazawa kana da budurwa ta ce wace ce bazawa wace ce budurwa ta ce bazawara sauda budurwa kuma aisha ya ce to ki yin magana wajen su ta ce ta faɗa ma sauda sauda ta yadda kuma an ka faɗa ma ɗan uwan ko ko yan aisha ta wajen lawan har aisha ta yadda amma ko sai ta aisha ba ta tare gudan mutum sanar san sai da hukuma madina don ana magana lokacin da aka waga magana suna shekara shida kuma ta tare tana shekara tara amma daga sadda an kai magana ita sauka ta tare kaga ta riga Aisha radiyallahu anha zuwa ko ba haka ba أن صوتك بنت سبع وهبت يوما على عائشة لا بال صوتين من عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لعائشة يومها ويوم kana sun tsere ta kasancewa yana raba kwana biyu da Aisha ya bata kwanan da ita Aisha sannan ya bata kwanan sauda mun fahimci wannan ko wani cikin ko wata fatawa shi misali yanzu a ce kana da mace hudu ko ba haka ba yau wanda kake mu ce akwai alifin ba'un ta'un ta'un kama wani sunan matan ko ba haka wata ce ita wata ce ita yake ko yawa kana da alifin ba'un ta'un ta'un tsoron alifin ɗin ga kaji ita a farko mu ce yau litanin nan kake kuɗakin ta kana ɗakin ba'u ko ba haka ba larba alhamis sai ta yauke ta ce ta ba da kwananta ga can ta hudu ta wadda za a kwana talata kun larba ko suka ce shin wai yau sai ka ce sai ka kwana sannan ka dawo kawa ta bawon da tawon sannan ranka za ta kai haka za kai ko ko ya za kai ba sani ba ko kun fahimce ni ko ko kana da damar kai a justice shi da kun fahimce ni waccan kamar tsuna ta yau waccan ko na ta yau ita ku waccan sai ka haɗe yau mai ko lai da kai ka kwance su gaba ɗaya kila shi fito ne shin ya ya halatta ainihin yau ha ranan nan ta ta kai kyauta ku fahimta daren nan na ta kai kyauta ko ko ta yi kyauta sai daren kwanan kai kyauta ko yaushe kan tsire ranar guda ko ba haka ba in ta salafa a cikin ulama kila an gane ba amma a sattu yana yiwa a yi shirin maslaha ko ba haka ba suka ce idan wanda kawai ne karanta ne shi ne zai sun ka san mata yan rikici na in ka shawarce sun ce sun yarda haɗe kan shi nan wannan lahamu sai sun ka ce a wannan Allah baram su sai ka bar shi wajen ki kila an fahimta Allah ka buwa abu na biyu da an ka ce da nuna na ta cewa in ka amince kai mijin ka kila fahimta to saboda kar a samu matsala ba ya ka in ka fararo ko ka hango akwai wata matsala kar ka yadda don mata aiki shi shi ya shigo matsalolin suna da yawa kar ta ba da darenta don wani ta'addanci da za ta yi ko ba haka ba sai zai hadde wal ya billahi irin yanayin ga namu da muke ciki rayan da imani ko ko tauhidi aqida da mata ta yi rauni ko ba haka ba shi ta je inda boka ya ba ta ran talata ko ba haka ba kuma ta lafiya fara zakin ta kuma bala'in ba ta sai ya fara zakin ta ko sai ta jiyo wadda ta kowa iyaye ta ce ta ba ta kwananta ko ba ta rayuwa to kakka amince saboda haka ko mina na kai shi akan maslaha ta hararo in ka fahimci babu wayo babu dabara ba ma kirki kenan Allah ayi wa ra'at ayi da kai ko ka fahimci ko kai ba ta amince ba ko kuma ita karan kanta wata dama da ta kasanta ba kanta musamman in ya zama gida gudana ba ko ba haka ba wacce tana gidanta wacce tana gidanta ko ba haka ba yau ka sallama gidanta ta dawa da cewa na kwana ta ba wance ka koma shi? ko to mi ta kuma ta ba wance ko ba haka ba ko da in ka fahimci akwai matsaloli ba wa na ta ba ba kana ya canza haka ce kan Allah baran ba ka yadda ko ba haka ba in ma dai ta ki kwa ta ki da fasakin ta ko halu kana iya kwana ko ba shi kenan ba ka dai kwallon shi kenan mun gane wuta fa kuna ne wannan hadisi yana akwai shi kone can ba insha Allah kamar yadda mutane ka dauka kuma ba laifin mutane na ba mafi yawa su littafai su ambata haka halaka bil misali ba suka ba kamar mai misali mu iziya ya ba da misali ko ku ya ba da tafsiri da yawa har yana cewa kakka ga ɗakin wadda ba kwanan ka na ba ko an da zuwa kai ko da wani abu haka so hullarka ko dan wani abu na kan mai sai dai ka sa da bakin kofa ka ce ni komin kai har wasu masu fiƙi wa suna cewa kakka kuskura ko hannun kai da hannunta wajen ni kowa, in ma wajen ko ma dan ko ma dan kin ɗinka ko dan agogo ka hannun hannunka kun shi wacce ka ga irin kai yawa ha ba irin wanda wahala ba an shi karanta da sallah sun sai a wuce ko ba haka ba abin ba haka yake ba kwana jima'i mutum fayyace shi ne ya haramta ka yi da wata ɗaki lokacin da kana ɗakin wata kila fahimta in ba wannan ba kana iya shiga ɗakinta kuna iya tari ku yi labari kana iya taɓa jikinta kana iya komi matsawar kasta sabu da ita kila fahimta ka zama ma kaman mai haila ko kun zama mai haila an yi halar ta ba'ar kulle shirin ko ba haka ma a dan nika ko ba haka ba to haka za ta zama ma ga hadisi ingantacce وعن عروة قالت قالت عائشة وعن عروة قالت قالت عائشة عائشة تكشف يا ابن أختي يا كتن عروة عروة بن الزبير كو كنت أسماؤنا أسماؤكم يا عائشة تكشف يا كتن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القتل من مخفي عندنا لا يفضل بعضنا الذي صبوا لصاباجل kokarin adalci la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil qasd bai fifita sashin mu akan wani sashi wajen raba kwana min mukuti ina na dan zaman da yake wurin mu hatta da zaman da zai in manzo sallallahu sallah wasallam hadisi zai zo ko da kimanin da bulugul mara mai kawo shi amma hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam a gashi nan ma tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiya dakunan mata ne ya an ka tashi zai zo dakin wance misali zai zo ɗakin dadu to sai ya zo ga wance shiga ɗakin ta a gaisa shiga ɗakin waccan a gaisa shiga ɗakin waccan su yi magana shiga ɗakin waccan har ya kai ɗakin shi ne ɗakin da zai koma ko ba haka ba shi kenan sai ya gire na ya zama amma kullum sai ya da ɗakuna gaba ɗaya kuma ya san lahiyar an zauna to in suka sun tafaɗi na muhammad shahidi zaman da zai ya minti goma ga wata farko dukkan su ya wuce minti goma duka duk minti goma zai musu kawai ka inda za in minti ishirin ya siya ishirin zai musu baiwa wata goma yawa wata tara annabi sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu na ala ba'din fil qasmi min mukusihi indana kan zaman da zai yi gummu bai fifita wasu daidai kai ko ba haka ba wata kaga wata in kaina da katin takin wata wadda dai ga nan zai ya ba ku da jittuwa zaman doya da manja ce mata za kai to biya ka ciki ko kai mace ta fuska ba ba haka ba eh ka ma babu ma dama eh ne ka ce babu komai ki tafi anjima ko eh waccan kuma in ya zo ko ta ce ba matsala sai ya zauna ko to kakka zan haka to wa wa kana gashi nan tace wa kana kalla yawmun tace da kar a samu yini illa wa huwa yasufu alaina jami'a? face sai ya dika takabu ya ya sallamo mun dukan mu ya tufu alaina jami'a. ya shiga inda wanka ya shiga inda wanka ya shiga inda wanka ku fahimci a karatun fayyada nuni kullum ra'atin zai kusanci kowace mace ta hanyar shafa da taɗi amma min gairi masisi ban da jima'i fayyada min kullum ra'atin min gairi masisi ya zanna da ita a yi kyakkyawa a yi sharholiya a yi bandariya da sauransu da komai amma min gairi masisi Kina fahimta wannan haka ga zaman karatu na fa duk mazahibu sun yi da wanga gaba ɗaya mazahibu ba ma sabani ba sun kakkace kila wakila wakila ba wakila illa na daga cikin abin da ka buga misali ko ko manyan malamai muhaddis suka buga misali ga cewa wajen karantun addini duk wanda ya nesa da hadisan mu sallallahu alaihi wasallam sai nesa da shari'a ko ba haka ba zai wahala kai zai ta matsa kai ko ba haka ba zai ce laqan laqina ko fi safarin hara na saba ko ba haka ba zai ce haka nan saboda ya yi nesa da shirya ma'aiki sallallahu sallah wasallam eh kuma har wani abu yanzu faru daga baya wanda lafi kuma da hukuma Allah ta to haka yake hatta ya duka takiwa yau ba kai ka dakin wanda yake ne yake ne yake wajen ta in ya kai ba ya bi su inda sai sannan wajen haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ka adalci ba kai ba rabu abu dawuda babu ahmad wa abu dawuda واللفظ له وصححه الحاكم an gane ba cikin hadisin ga hannun masu ta hakikin sabir san kasa lamba ta jere ce hasan rahu ahmad wa abu dawud wal hakim wa tamamu kama inda abi dawud abu dawud ya kawo shi ga ciko ne yace wala kad in ja ita tace saudatu na zam'a lokacin ta tsuha sai ta ce mu sallallahu alaihi wa farikat kalima farikat a kula farikat tsoro kenan farika ganto farika gara o kasa mata kasara farika an ba ya faraku faraka tsoro kenan da ke kasara rani ya faraku bi fatahin ra'ayi fil tsoro ba amma faraka mari an gane ba saraka ya furuku idan min ra'ayin mudari farkan shi ne raba an gane ba saraka ya furuku farkan raba an gane ba sannan faraka ya furuku shi ma farkan a bayyanawa ba raba ba bayyanawa ko qur'ana ko faraqnahu kuka karanta akan qira'at mai takafif faraqnahu ala muktin ko kuka karanta mai qira'at jididi wa qur'anan faraqnahu ko ba ko haka ba in karanta da tabaifi farrakanahu ai anzalnahu mufarraka sai eh, yin nujuma nujuma ayatan ba'da ayatin suratan ba'da suratan in ka karanta da tabaifi wa qur'anan farrakanahu ai anzalnahu mufarraka in ka karanta da takafifi wa farraka farrakanahu ai bayyanahu ko ba haka ba bayyanahu kowa na gane shi mhm. Wa وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرقت وفرقت وفرقت وفرقت وفرقت وفرقت ya rasu da ba yauni ga tsar da ku na ba ba na ta ta ne da ta kun ba ta ta da rani ka rasu ta ta sai mun san sai ka maka wannan kala na kudu fi zalika ya ka kace ku game da wannan kai na sauda nan na muka cewa azzalallahu ta'ala wa ashbaha arahu kana ce ina ganin cewa ijrawi yace ka haka ayat da ta sauka wa'in murqun wa'in murqun وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو حيوانا فوق إيه حظوا كشغايا باب الذي يسوق وصوله خير أنا على كل حال وانا شيء كاشن حديث يعني لو كنت وقوله أي من لي جماع نجبا كما تنبا أبو نجبا وشي من منذ صلى صلى كذاك لا لنورا ما تاني ko ku yaushe ka canjin ɗaki zuwa aiki ko haka ba ina ganin alhamdulillah mun yi da yawa mai sabani ba da al'ada mu canja daki zuwa daki da barki akai ko in ka kwana sannan kai ne inda ka kwana ko sannan zuwa bayan la'asar ko da barki sai ka inda wata sana ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwan inda wannan ko ba haka ba sannan yayi ni sa, in yayi sallar la'asar lokacin ina shirka koma dakin wancan sannan na zai hita ɗakin wanda ya kwana ya yi in ya hita bai da kan ɗakin wancan sai ya diga hinan wani musulmin aisha ta rabi allahu anha qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla al-asr manzo Allah idan ya salla al-asr dara ala nisa'i sai ya shewa ya jewa ya bi ta wajen iyalinsa sun bayyana nunin hunna ɗakin ko wacce ya so ya kusa da ita ya zauna da ya shafe ta ya yi da numin hunna Duk ko wata wancan kuma ko eh ya da min kulle ba akan amma min gairu masisi ko ba haka ba bai sha ba shi kenan sai ya wuce kaga daidai da lokacin da ya ba, ɗakin wacce ɗakin wacce kafin su takwas na ko yara ko ba haka ba kan zai kai ta takwas din magariba ta yi kusa sai ya gare ɗakin wanda zaya shi da fahimci wannan mutta al-hadisa dazu mun ce sauda radiyallahu anha ta ba da kyautar kwananta ga Aisha radiyallahu anha ko duk ɗaya na so idan mace guda ta fara kyauta sai za ta ɗai ko banda da sauran to idan duk mata sun ka ittifaki sun ba wance ba ko ba haka ba shi ke nan walkam in ka da ka amince sai ka koma ta musamman ya ko wata lalura kamar da ta faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiya ko ba haka ba lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya ya kasance bai da lafiya dakin wata ce in za iya fannin yayi in za dakin wata ce an dokai an kai dakin wata gobe in ya kwanya yi ya an ɗaukai an kai ɗakin har annabi sallallahu alaihi yana ce musu aina ana gada aina ana gada gobe ina zan kwana shi ɗakin haye ɗakin wanki ba mace Aisha ba sai a kai shi sai an kanta sai ce aina ana gada gobe fa sai a ci ɗakin wanki sai da ba Aisha ba ko ba haka ba sai sun ka fahimci Aisha ya tafi sai da an da an ga kai aina ana gada an ka ta Aisha eh, shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam psychologically ko haka ba dan jiki na dan canza dan samu lafiya lafiya ko ba haka ba suka ce ya rasulullahi mun da yanki shawara kuma a zaɓin kanmu da zaɓin ranmu ɗakin aisha ka zanna nan kai jinya wahala da kayan ma yawa a ɗauke ka nan a mai suwa a ɗauke ka a mai suwa sun ka iska faɗi kafa kulan na cewa ya jinya ɗakin aisha kuma haka ta faru da ya jinya ɗakin Aisha radiyallahu anha tace ta kuwa Aisha ce ni ne je da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin gori Allah ya kaddaro ranar da Allah zai aishi man ma'aiki ne sai dai da rana ta ta ko da ba su yaye kila kun fahimta ko da ba su yaye ba sai da rana ta karar ko ba yaye ba an ka kama kida an kama kida an kama kida a yi ne ba ko ba haka ba duk kan ba su mata gori kan wata mata ta fuka ce wata rana ai ina yake na kanci ai rana ta ta nan ga ni annabi da zai sha ni annabi ba kaga ma suna da wannan alfahari ko ba haka ba sai ka aza kaga wata mu'jiza ta fashe ni na sha da wani ko cikin mata ba ka ba eh shi ne sai ba ka jin magana ba sai ka zo da magana ko ba haka ba in tana magana tana magana wacce ya musu dace ba shi ko ba haka ba eh kai kamar wata wani abu to a kulli halin haka aika ku ta ce takin ta daidai da ranar ta kuma ya وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرته الذي مات فيه النبي لا تنبيع رسول الله دي رسول شاعين على قرر قولي ناظر دي يريد يوم عائشة ران عائشة كفين يجرانا da haka ta faru fa'a dena lahu mata tafi ne kawai suka yi masa izini gaba ɗayan su ya kunu haiku sha ya kasance inda wannan ruwan haka ko ya kasance haiku sha inda ya so ko kuma ga ta ruwaya ya kasance ɗakin aisha eh saman da ya kasance inda ya so da ya kasance ɗakin aisha duka ɗakin aisha sun san san inda ya fi so ɗakin aisha haka kuwa ya kasance fakana fi ya aisha sai masu sa takikin sannu su diba nan ba ta bi can kasa da yace sai rahul bukhari wa muslim can kasa nan ba ta biyu wallan dalil bukhari wa tamamuhu indahu cikin hadisin a wajen bukhari ga wanda yace hatta mata inda yana nan gun aisha har ya mutu ayyar sunanta kar aisha ga magana da sai aisha tace fa mata fil yawmil ladhi kana duru alayya fihi fi banci sai ya rasu cikin yinin nan da ka zagayowa kaina da ya zagayo to ran nan shi ayyina sai ya rasu cikin yinin nan kuma cikin ɗaki na falalabi biyu cikin yinin nan kuma cikin ɗaki ko ba haka ba kuma haka Allah ya hukunta don Allah ya aji ɗakinta ya zama shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam don nasi ya tabbata sun kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shekaru da yawa ya taba ambatawa na cewa annabi duk inda ya mutu na aka yi kabari inda annabi ba. in annabi na duk inda ya rasu nan aka yi mai kabari kila fahimta ta haka in ka karra sunan sai mu doke ka ba kai ka makabarta ko ba haka ba eh amma annabi sallallahu alaihi wasallam da nan wurin da affanci da yarra sunan an ka dauke shi an ka gina wurin wurin an gina an koma shi kaga don Allah madaukin sarki ya shirya haka ya zan tsakin aisha kuma shi kenan sai ya zan haka kuma ko da dai ba su ce sun ba shi izini ba kamar ta ce ko da kowa ya rike na shi hakki ɗakin ta dai bai rasu don ranar ta ya rasu Allah ta gashi nan fa ka fada Allah san kasa din sai Allah ya karbai wa inna ra'atahu la baina lahari wa tahri sai alhali ha, ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kai ne yana tsakanin lahari wa sahi habata da cinya tana rungume da shi rike da shi yana cewa Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la kana rungume da shi ko da yarsu kace wa kalaka li ki? kuma miyauna sun ka hadu da miyan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan miyauna da miyan manzo sallallahu alaihi wasallam duk Allah da tattara wanda sun ka faru gare ta a lokacin da mun ya rasu wa kana darajar wa anha to yanzu shikenan mun kara wannan hukunci yanzu mun gano kenan idan mata suka tattaru suka ce to dai mun ga wani dai abin da ya kamata ka kwanta shi na ka kan ɗakin wanci kai dinya ko ba haka ba babu matsala shi kenan ko ba haka ba kai ko ta sun kai babu dalili babu ni ba shi ne ka ka ɗakin wanci in dai ba ta sun kai ma ba ko shi kenan sai ka kwana yawa kai zan ka ko ba haka ce to mun ya haima wancan ko eh in dai girma da arziki na shi kenan sai ka zauna ba ba wannan zaman gida in za a tafiya ba zaman gida ka da dura tafiya ko kana zaman gida zaman san kuɗi ko da wata tafiya ta kama ba sai aikin haji tafiya dai kai da kullum sai ko ko tafiya irin ta wata sana'o'i da ta zuwa kuma kana da al'ada cewa ba ka furta zuwa haka nan kana ka zo da ma ya za a yi sai ka ɗauki wata ta dama ko ka ɗauki amarya ko wani mai kama da haka a ga shi nan wa an ha fara kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ha sallam ta annabi ya yi ta Yeah. a fahimci cewa kwana ɗakin mutu ko yau irin yau kwana ɗakin mutu ko wani abu cikin dare wani abu na iya faruwa da rashin jituwa bugu ya zo ko ga magana ya faru ne ma an ban ma kai ne da cikin daga cikin wannan bayi wa na billahi ibn zam'a radiyallahu anha qala قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم امرأته جنة كان يوم يبقى ما تاتي تاجي يبقى ما تاتي تاجي irin kuma da aka ba ko ba haka ba ka san wani in ka dan yan yan bukaci wani abu wanda ba ne ba to ran ta gane kure ko ba haka ba zaman zama da mace zaman surwana zaman lallaci na zaman da haka kuma in an kiya yau gobe akwai ko ba haka ba gobe ma rana ta ci ba haushi Allah ta rawar Bukhari ma da shi amma sai ku kara wa musulmi shi ma musulmi ya kace hadisin insha Allah amma dai lafazin Bukhari na na da lokaci ya yi barkuta ne sha Sai ko ko kai ka cewa sai ka sai su ce ba ai ibn qayyim ya rinda ka mana sai kwanaki da zai kai kawai da malam ya ce kika da hasan damo abin da kamar game da yake shi na kila cikin da ya bukata sakin wance wance ka zai kwana wajen ka ko ba haka ba eh, sai sai zo kuma ba kwanan da na ba ko ba haka ba eh shi ka sai zo inda take kuma yana dakin ki. ko sai ce mai idan Allah nawa zai bata ko yau ga dubu biyar da Allah ke bari ka inda wance ko to ba haka ba. insha wannan wani abu kuma ba da da yawa wanda ya ya yi sai da farki wannan kuma yayi mana barka da sallah farko dai eh, da dawa hutun nan da aka yi yace abinda ayar tambayar shi kuma game da karatun da ainihin aka yi mai shani karshen karatun mu na game da shan abin sha yace to wai idan mutum ya yi wani aiki na wahala ko ya yi gudu sai ya gaji sai ya zo wurin shan ruwa yana numfashi to shi ma yana cikin abin da an ka hana ko kuma menene hukuncin sa eh kwarai da gaske yana cikin abin da an kara numfashi cikin abin sha ba saboda haka hukuncin da ya abin da manzo sallallahu alaihi wasallam kara sai ya bari ya kusa ko ya bari dan sassafta sannan ne, sha mutum ne ba wani abu na wanda da ya kalli ne ba amma dai hukuncin yana nan ba a sha ana numfashi cikin abin da aka sha da sha wannan yake shi kuma kamar matar da aka yi da wata akan akan ta sai zama ne kawai shan magani ne na kudi ɗan wa mishi har har wa yau yana da laifi illa dai ta kahira ita ko ba amma shi bai da wanda an kawo magani sihiri eh Allah bai kama da abin ya shi magani na ko magani kowa na ya kama kar ku manta hawa ta shi shi makaranta ko ba ba eh sai dai ba irin wanga dai ba saboda kai ma wanda ya ma shi Allah matsala ba kai ba Allah ya sai dai shi ma da ya dauki matakai da shi da ba za su kama shi ba Allah kan su zama shi ne wata ɗaya ko wata shi da shi na farko ba saboda ita ba ta damu ba ko ya fahimci hakan bai sha mata kai a ba Na ba ne shi a kai kwan ɗakin mashi dole sai ka tara da ita ba a lokacin da kana da bukata kana kana kana biya mu bukata ita ma in kana da bukata za ka biya mata bukata ta wannan haka yake an ba an ce da dukkan ba dole sai an sadu dukkan ko sai an sadu cewa kai da ko wata guda ko wata biyu ba kai ba mafiya da abin da malamai a kawa dai kai wuce wata hudu kamar da an ka sa kai kiyayi sai ta kawo shi wata hudu amma dai abin da a zahiri cewa kare wuce kwanukan na cutarwa ba dole sai wata hudu ba in dai irin ka kwana ka zana cikar da ita ko babu wani da ke misali a kowace sati daya na cikar da ita ko kai da gushin fiye da sati daya ka kawar da kimar fiye da sati daya na cikar da ita wani kwana goma na cikar da ita wani wata daya wani ita kuma ga nan mai jikin ko ba haka ba saboda haka kowane masu a kariya wancan imani daban yake ala kullu harin la darara wala darara kuma da ka sun bukatar ka in ka tashi a biya ma ita ita ma kan da ina son bukata in ka tashi ka biya mata wala hunna da alladhi alaihinna bil ma'ruf wannan ke cewa yin adalci ne mutum wanda yana da mata guda biyu guda tana zaune a inda kowa ta take da sauran yara masu yawa ita kuma guda tana inda ba ta da biya da yawa sai ya kai abinci mai yawa wancan gidan da aka mutane da yawa wannan shi ma rashin adalci ne ai wannan shi ya tsuran adalci ko shi ya adalci ba ta adalci ba ne ba shi kwai ɗauki cewa adalci shi ne raba daidai haka ka wasar kalmar shi za ku je ka ta wahala waccan tsohon matakka ta da tana da tana da tsayaki da wajen goma ga gare ta kila kuma da ita tsohon matan ma ta yi sawa da yan uwanka sannan ka da sauran ɗiyan danki duk gidan da suke ita waccan ya bana bakwai yau ta tafi ko ba haka ba to kai ka ce tsabagen adalci ka kai macen buhu guda a kai macen buhu guda wata wata haka amma dan ci bai ka ce wancan kayan miya kayan ci kayan ce wani kayan mi dai wa da araba ne ba dan ci bai saboda ka abinda adalci ka ba kowa abinda da ka ba kowa abinda ka daidai ko ba haka ba in yanzu kina ta yi misali mutum guda abinda ka ci da shi dan wata guda a wata misali ko ba haka ba in dai mutum guda na ba ki guda dan wace ko ba dan wace a wata yayi ko ba haka ba to inna ita ita ita ce dan wace ta kai mata ko to can su baki goma dan wata lawa yawwa za ku baka da hali kuma da kai in ka ajiye ka dan gwace guda sai wata da kuka kwace kake dan gwace sati sati ke ko ku akalla mu je kare ka kai wani ka je kare ka wani haka wannan sabulu haka wannan komi kayan tsawa haka komai inda aka yin adalci kwaliti ya zango shi muka magana ba kwantiti ba kwaliti kwaliti ya zango da ka ba wata dan gwace ka ba wata ba hausa ko shinkafa ne ka magana yawwa ba mutum ba ka ba wata dan gwace ka ba wata ba hausa ko ko ku ka ba waccan waccan da nama da ni da ni waccan da ga nan Allah ya tsawaye ko to shi aka yi yawan da shi azzalin shi amma ko wacce daidai wanda ka abun da kake fatta ciki shi aka ba ina fata mun gani wajen tufafi wajen maka wajen su abubuwan boyar rayuwa zai zan daidai wajen inganci sannan kuma da abin da kake so shi ne wannan adalci kuma haka mun sallah ta yi. kuma a duk abuwa shari'a haka akai ba ma ga mata ba ko ga ɗiyanka inda aka magana don na ɗan mai da magana baya can ko ga ɗiyanka gwargwadon abin da kai kowa ai sai adalci can da an ka ce ba a fifita tsakanin ƴaƴa ko ba haka ba wajen ba da kyauta ko wajen ba da wani abu sai dai kowa abin da kai ko ba haka ba kuma ga ɗan karami yaron na shekara ce uku ya ji ina da tafi biyu ko ba haka ba ga dogo na mai kaba gida ta yaji ko ko ba haka ba inda aka ce haɗari ko wannan karatun firamare yake ko karatun sakandare yake yan tare ke kai nufin da da wani yi ban bai da wuya kila duka duka bai kai dubu goma ko dubu shi ko ba haka ba wanda jami'a ya kila kala kunci sai kawai aka yi da sun wani abu ko ba haka ba kuma za haka adalci ka ba kowa abin da ka koyi da dura shi adalci Allah ka wannan kuma shi ke tambaya game da mutumin da yake shirkar da kai yaran mata ke ta tarin makaranta sai yaran ta biyu sun sai shekarun waɗanda daidai ke a makaranta ba da shi na adalci ne ko kuma shi ma ba hagu fahimta ya yi ba hagu fahimta game da hadisi kuma ya fice yara ne ko ba haka ba ya fice waɗannan ko ba haka ba eh eh tun da sun ka girma waɗanda sun kauce lokacin karatu ya ga abin da ya lalata al'amari saboda haka dai a take ce ba a adalci na ba rashin fahimtar ni aka ce ma adalci shi ya kawo haka Allah ya samu gani sai an kuma makaranta tambayar mu ta karshe ne yake ko mutum yana iya ya ba da kyautar kansa yawa ya bawa shi ta magana sai faɗa mana ya bawa ko ba haka ba eh sun kasan ba haushi ko ba haka ba eh, ya yi dokar ya zane ce ya sai ko kaula ce ba ta haihu ba ko ba haka ba da eh, shi ya ba ta iko da fitare ta kan dan kun ga kun saka yana cewa kuma duk masallaci ne a gaban da wanda ya shi shekara su 20 ko ba haka duk sai tana cin garin kwaki suke tare gashi har Allah ya kai shi da babban bukari amma ko barin wada ba bai ba ko ba haka ba ya aure ta jira ta ya rutu ta fi mata yawa ko an suna yawa ko ba haka ba yake wani ba zai shara ba wai ta har ba ya ba ta irin wannan ta wata ta auta ko ba haka ba ma'ana doki guda a kai mata can wanda ka mata cewa ko ko wata yarinya su yaran wata ka dan tallafa mata in haka ya kare la ba ta in haka ya sami shi haka ba eh ai ana cikin malikin wani ta doko ta ba shi kyauta ta ba da kyauta ta ga annabi ta alaihi da ya rasulullahi ga ana sunan na baka ka san ubali ya gudu ya ce bai sun zama da kuma ubali ba musulmi bane saboda ana bin malikin malik da yace me zama da mai sallah sallah ne Allah ya hana shari'a ko ba haka ba ya hana tarho da yan mata ya hana kaza kin yara ya ba wannan ba saboda haka bai zama da mai sallah ba yin gaskiya ce ta kashe mutum Allah ya karu kwana ya mutu ba musulmi ba kuma musulai ne sai ita ce ko mace ka san wani al'amura ko ba alama kan da ta yaro bai tashi ko ya ya da bai tashi da mazakuta da wuta da sauransu ka doke ka kai da mutum da kuke da mutum na ba ka yaro rika ko ba haka ba haka aka wajen samani aka kuma shi da jahiliyar suka suka kamo shi zuwa ga masa ranka sai da ma Khadija radiyallahu anha tun zamanin jahiliya ya sai da da hannun Khadija radiyallahu anha mun suna sun a ta abbash ya dubna haris ya dubna harisa yana nan ga hannun Muhammad sallallahu alaihi sai an uwa ne suka zo kan kuɗa ka shi da manzo sallallahu alaihi kadar sallallahu alaihi wasallam da bukata gare ka bawa ya dubna harisa ita sun kuma wajen uwa yanka su ita sun kuma wajen wajen naka kun san dai karshen magana sai yasa imam zo sallah ta ce babu wanda Allah ka kumbura a cikin aljanna ya ita kai ne ka da wuta ko ba haka ba eh yanzu kuka ce to su ko tunda mun sallah ta ne muka ta su waye ai ya ta ta mutan hatta da dan su kaza dan wani biye da su ko ba haka ba kirki kuka gani ba mun ba ta ya rasulullah kuma sallah ta da daga yau na yi sanarwa kowa ya rinka ce ma zai zai ibnu rasulullahi ko ibnu muhammad ko ba haka ba haka haka shi gaba da ayatul tabani ta sauka ta cewa ta koma kiran kowa ba kana muhammadu a ba a hadin yin da kuma zuwa ko ne rinka zaka kama kula ta mu'amala ta ba ta biya amma ka ba ɗanka yan cikin wasu zaki ko ba haka ba duk kawai kai kaman biloniya ko ko wani abu kamar haka kai ko ko ka ba shi ga siyasa ni ban ga harshen wani abu ko ba haka ba siyasa ne shi kuka wata ciwo sa ya ta ne sai kai kamata ba ka hana ɗanka ba ko ba haka ba Allah ka mu kiyaye saboda kan shi kan kai kun irin wace ka nuna bala ba ta wani kan abu na haɗari babba Allah ya sa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب